يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل لأن الوسية بالتقوى هي وصية الله لعباده من فوق سبع سماوات قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن ذكر الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفس وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة فذكر الله أيها الإخوة من أعظم الأعمال وأجل الطاعات وأحبها إلى ذي الجلال والإكرام وبه تطمئن قلوب المؤمنين قال تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل ومن المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلى ما سبق أيها الإخوة ستكون خطبتنا إليكم في هذا اليوم عن كلمة قليلة قليلة المبنى عظيمة المعنى فيها من التوحيد والإجلال والتوقير للرب المتعال وفيها من التوكل والاستعانة بالله والتفويض إليه ما يريح البال ويغير الأهوال نعم إنها الهوقلة وهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة العظيمة لها جلالات عظيمة ومعان جليلة تشهد بجلالها وتدل على كمالها وعظم شأنها وكثرة فواعدها وفضائلها أيها الإخوة المسلون ومما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة قول المؤمن لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا إن ترني أنا أقل منك أقل منك مالا وولدا لأن هذه الكلمة تقي صاحبها من شياطين الجن والإنس حتى عند الخروج من البيت قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال حسبك هديت وكفيت ووقيت ويتناهى عنه الشيطان فيقول, فيقول له شيطان آكر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ومما يدل على فضلها أنها كنز من كنوز الجنة لحديث أبي موسى العشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أسم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومما يدل على فضائلها حديث أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال أمرني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كند تحت الجنة أخرجه أحمد وصاحب الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ومما يدل على فضل هذه الكلمة أيها الإخوة أنها غرس من غراس الجنة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال مر أمتك فليكفروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه أحمد وحسنه الألباني ومما يدل على فضائل هذه الكلمة أنها باب من أبواب الجنة كما يدل على ذلك حديث قيس بن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه الترمذي وسحاه الألباني ومما يدل على فضائل الحوقلة أنها سبب في تكفير الخطايا قال صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل دبد البحر أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى ومما يدل على فضائل لا أيها الإخوة حديث عبادة بن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم من تعاضى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دع أو دع استجيب له فإن توجه وإن توضع وصلى قبلت صلاته أخرجه أخرجه البخاري ومما يدل على فضائل الحوقلاء أن أن من قالها بعد هي علتين دخل الجنة لحديث مسلم لحديث مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين bayan haka yan uwa mu a yau tana kiran yan uwa na a cikin imani da musulunci da cewa lalle wannan huduba tana yin wasiya a gare ku kuma tana yin wasiya a gare ni da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin yin wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ne wasiyar da Allah tabaraka wa ta'ala yi wa dukkan mutane baki daya daga saman bakwai Allah ta'ala yace na ladi na utul kitaba min qablikum wa iyyakum mun yi wasiya zuwa ga ahlul kitabi waɗanda suka gabace ku da kuma kukanku amma wasiyar da muka yi karama ce amma sai da tana da faɗin ma'ana shine anittaqullah ku da ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma wa in takfuru in kun kafirce kun ki jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard to duk abin da ke cikin samai da dukkan abin da ke cikin kasai na Allah ne wa kana Allahu ganiyan hamidan Allah ya kasance ganiyan mawadaci ne shi hamidan wanda ake yawan yaba wa tabaraka wa ta'ala mana in kai baka ji tsoron Allah a cikin bayansa ba to za a samu wasu daga cikin bayan Allah kuma suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya uwa lalle mu sani cewa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala da yin addu'a wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin da ake tafiyar da rayuwa lokutan rayuwa a kanta ka zama kodayaushe yaushe kana cikin ambatan Allah koda yaushe kana cikin addu'a to a wannan ake son rayuwar ɗan adam ta tafi a wannan ne numfashi na ɗan adam ake so ya ringa bugawa ya uwa yin ambatan Allah da yin addu'a wannan mabuɗi ne wanda dukkan wanda Allah ya bashi idan Allah ya bawa bawa to ya bashi mabuɗi na alkhairin duniya ya bashi mabuɗi na alkhairin lahira ya yi uwa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin mafi girman ayyuka iya daga cikin mafi girman da'a iya daga cikin mafi girman ibada da Allah madaukin sarki yake kauna yake son kuma a nuface shi da ita ya yi uwa ambatan Allah da shi ne zukata suke nutsuwa na muminai duk wani mumini da ambatan Allah zuciyarsa take nutsuwa Allah ta'ala ya ce wala zikrullahi akbar ambatan Allah shine sama da kowane irin ambato wasu malaman suka ce ai da Allah ya ce fazkuruni adkurkum ku ambaci Allah shi kuma Allah ya ambace shi ya ambace ku to wala zikrullahi akbar ambatan da Allah zai yi muku shi yafi girma shi yafi kima shi yafi daraja Mana in kana ambatan Allah to Allah zai ambace ku kuma ambatan Allah yafi yafi girma yafi kima yafi daraja yafi fi daraja daga darajar dan adam amma ma yadda zai Allah ya ambace ka baka ambatan Allah ba yadda zaka yi Allah ya ambace ka baka tafiyar da rayuwarka a cikin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ba yayin uwa duk mai neman nutsuwa ya zama yana ambatar Allah Allah ya ce alladina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna nutsuwa ne da ambaton Allah ala ku saurara bi dhikrillah da ambatan Allah tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa su zauna lafiya kalau babu abin da yake damu ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace sabaqal mufarridun masu ɗayantawa masu kaɗaitawa sun yi gaba a wajen lada sahabbai suka ce su waye mufarriduna ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace azzakiruna allaha kaseeran wa dhakarat masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata in zaka yi zikiri dole ne kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in zaka yi zikiri lalle yana da kyau ya zanto cewa zikirin ka an ruwaito shi ne daga cin ingantattun hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu bid'a babu tada hankali babu rigima babu kowa yayan uwa akan abin da ya gabata hudubar mu a yau zuwa gare ku za ta yi magana akan wata kalma wannan kalmar mun sha mu ringa faɗarta lokaci bayan lokaci amma yana da kyau musamman a yana da kyau mu san falalar da wannan kalmar take da ita don mu jage akan aikin alkhairin da muka saba muna yi ita dai kalmar ɗan ƙarama ce a wajen rubutawa amma wajen ma'ana tana da girman gaske in ka kalle ta a rubutu ya kaɗan ce amma idan ka ganta a wajen a cikin ma'ana za a ganta lalle kalma ce mai girman gaske a cikin wannan kalma akwai tauhidi akwai girmama Allah akwai mutunta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan kalma akwai dogaro ga Allah akwai neman tanyo da agaji ga Allah akwai mika al'amari zuwa ga Allah ta yadda zai sa zuciyar dan adam da tunanin sai zama ya samu nutsuwa dan yana da mai kare shi yana da mai bashi dama ya yi kuwa wannan kalma ba wata kalma bace illa kalmar da malamai suke kira da hauqala kalma hauqala ita ce kalmar la haula wala quwwata illa billah ita malamai suke kira da hauqala kalmar la ilaha Allah ake kiranta da hailala wannan haukala wannan hailala to wannan kalma ta haukala ita ce la haula wala quwwata illa billah wannan kalma kalma ce mai girma tana nuni ne zuwa ga girman ma'ana zuwa ga fadin ma'ana wadda ma'anar wannan kalmar tana nuni akan girman girman ita wannan kalmar yana nuni akan cikar ita wannan kalmar yana nuni kan girman sha'aninta yana nuni akan yawan fa'idojinta da falalarta duk lokacin da ka ce, la haula wala quwwa ka nuna baka da wani tsimi baka da wani karfi sai idan Allah ya taimaka ma shi sa Sheikhul Islam Ibn ya yace mutane da yawa suna yin amfani da wannan kalma ba a inda ma'anarta take ba domin kalma ce ta isti'ana ba kalma ce ta istirja'i ba mana kalma ce ta neman taimakon Allah ya kawo ma amfani ko kuma ya tunkuɗe ma mugu abu amma ba kalma ce da in ka shiga musiba ake karanta ta kalmar da ake karanta in shiga musiba ne inna lillahi wa inna ilai garaju iya daga cikin fa'idar wannan kalma ta hau wa wala wata illa billa iya daga cikin abin da ke nuna ma falalatta wani bawan Allah da ya shiga sun cikin gonarsa bai ambaci wannan kalmar ba gonar ta zo ta samu matsala sai abokin sai mai nasiha ya yace walaula idza kalta jannatak me yasa lokacin da ka shiga gonarka baka ce masha Allahu la kuwata illa billah masha Allahu la kuwata illa billah ashe idan ka shiga gonarka kaga ta tayi yabanya tayi abin da ya dace ashe abin da za ka karanta mata shine masha Allahu la kuwata illa billah sai ta ƙara albarka sai Allah ya bata kariya sai ka je ka cira a ranar da kake so ka cire kayanka yayin kuwa yana daga cikin abin da ke nuna ita wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah tana yin kariya ga ɗan adam daga dukkan wani shaidani na cikin mutane ko na cikin aljannu shi sa za ga hatta in zaka fito daga cikin gidanka to ana so ka karanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai fita daga gidansa yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kana faɗin wannan to abinda za a sai a ce ma hasbuk ya ishe ka saboda mai hudita wa kufita wa wukit an shiryar da kai an isan ma duk wani damuwarka sannan an kare ka daga duk wani mummunan abu da zai same ka wannan shine garantin da Allah ta'ala yake bawa wanda ya karanta wannan addu'a idan zai fita daga cikin gidansa sannan shaidan zai kauce ma daga hanya ba zai biyo ka ba don ka riga ka karanta abin da yake kariya ne daga shi wannan shaidanin sai aka ce shi wannan shaidanin da ya kauce sai shaidan dan uwansa ya gaya masa ka kauce mana yaya zaka da mutumin da Allah tabaraka ta'ala ya shiryar yaya zaka da mutumin da Allah ta'ala ya isar masa dukkan lamuransa yaya zaka da mutumin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi kariya wannan shine amfaninta sai ka je ka dawo cikin kulawa da kiyayewa ta Allah tabaraka ta'ala wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa da tirmini daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya yan uwa iya daga cikin abin da ke nuna falala ta wannan kalma ta kalmar la haula wala quwwata illa billa abin da ke nuna falalata ita wata taska ce daga cikin taskokin aljanna da mumine suke so idan sun shiga aljanna su je su mora za mu fahimci wannan idan mun karanta hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya sai ya zama idan mun yi hawa sai mu kabbara kuma da ƙarfi muke yin kabbara sai annabi darsa salama ce haba bayan Allah ku jiyar da kawukanku ku jiyar da kawukanku don wanda kuke kira ba bebe ba ne ba kuma wanda baya nan ba ne, ba bebe ba ne ba kuma wanda baya nan ba ne, wanda kuke kira mai ji ne wanda kuke kira mai gani ne abu musa al ya ce, sai ga manzala ya zo gare ya taho zuwa gare ni ni kuma a lokacin a cikin raina ina la haula wala quwwata illa billah sai annabi sallama yake ce mun ya kai abdullahi ibn qais ka ce la ka ringa fadar la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna domin ita taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka fitar da shi daga abu daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya'yan uwa yana daga cin abin da ke nuna mana lalle wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah tana da falala tana da kima tana da fa'ida shine hadisin Abu Dhann al-Ghifari Abu Dhann al-Ghifari yace masoyina yayi mun umarni da abubuwa guda bakwai ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Dhann al-Ghifari umarni da abubuwa guda bakwai abu na farko yace ya umarne ni ya umarce ni da kaunar miskinai mu'minai miskinai sannan kuma da kusantarsu domin ta hanyar kusantarsu za ka ringa jin problems su kana yaye musu kai kuma kana ƙara samun daraja da girma a wajen Allah ta baraka wata'ala ya ce abu nabi ya umarce ni da kullum ringa duban na ƙasa da ni wajen al'amarin duniya amma kan ringa duban na sama da ni. in kana duba na ƙasa da kai a cikin al'amarin duniya to za ka nuna godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala duk lokacin da wani problem ya same ka koma zuwa ga Allah kalli wani wanda bai kai ka ba a wannan halin da kake ciki na matsala wata rana a saudiya bayan mun yi jifa sai na ga wani mutumi mutumin ba shi da hannaye guda biyu iya nan ba shi da kafafuwa guda biyu iya nan sannan mutumin makawo ne wannan shi ne jarraba da Allah ta'ala ya yi masa kai la Allah kudi ne baka da shi la'alla satin kaɗai babu lafiya kila jarabawa ka faɗi kila mota ka aka sace kila kaza aka yi ma amma dai har yanzu kana cikin halin da kafi wannan jin daɗin rayuwar duniya abu na gaba ya ce ya umarce ni da na ringa sadar da zumunci duk wannan uwana ringa sadar da zumunci na zuwa gare shi ta hanyar da ta dace shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi bayan an saukar mai da ayar wa ashira takal akrabe. ka gargadi danginka na kusa ya kira dukkan danginsa bayan ya kira su duka sai ya ce an kiru an fusa kumminan na har yazo kan fatima ya ce ya fatima ta binta muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kizi nafsaki minan na ki tsere da kanki daga wuta fa inni la amliku laki min allahi shay'a ni ba zan iya mallaka miki wani abu daga wajen Allah ba in biki imani ba yace sai dai ina da wani zumunci a tare da ku wanda zai rinka jika shi da abin da ya dace a jika shi mana sadar da zumunci zaka sadar da shi ne da abin da ya dace ka sadar da shi wani taka zaka kaje gidansa ka sadar da zumunci wani waya zaka dauka ka kira shi ka sadar da zumunci wani kuma bayan ka taka ka je gidan sai ka dan bashi abun duniya saboda kai kana da shi shi ko bashi da shi wani wani matsala gare shi shawara ka bashi wannan sada zumunci ne ka je ka bashi wannan shawara mana dai sai ka sadar da wannan zumuncin ta hanyar da ta dace abu na gaba ya ce wa amarani Allah as'ala ahadan shai'a sannan manzo Allah ya umarce ni kan na kowa wani abu sannan ya ce ya umarce ni da in faɗi gaskiya ko da wannan gaskiya tana da ɗaci domin a cikin al'umma in aka rasa mutanen da za su faɗi gaskiya to lalle wannan al'ummar ta lalace dole ne a fito a faɗi gaskiya kowa ya yi laifi dole a fito a gaya mai gaskiya abu kaza ba daidai ba ne abu kaza daidai ne idan hukuma ce a gaya mata gaskiya in ma wani mala'un gari ne a gaya mai gaskiya domin an rasa mutanen da suke faɗa gaskiya to za a dawo ana rayuwa akan karya daga nan al'umma za ta lalace shi sa ya umarce shi ringa faɗa gaskiya ko da wannan gaskiya tana da ɗaci ya ce sannan ya umarce ni da akan duk abin da biyayyar Allah ne to kada ji tsoron zargin mai zargi kaga wannan kuma siba ce ta sahabbai Allah ya ce man yartajja kuma an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum a yuhibbuna alal 'ala a a'izzatin alal kafirin, sai ce yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in sannan abna gaba yace wa amari wa amarani an ukhsira min qawli la hawla wala quwwata illa billah abu na bakwai ya umarce ni da da yawan fadin la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna lalle waɗannan kalmomi min kanzin tatal janna suna karkashin suna cikin wata taska a karkashin aljanna ya uwa wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi shaful albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib na daga cikin abin da ke nuna mana falalar wannan kalma ƙimar wannan kalma ita dashe ce daga dashe na gidan aljanna mana in kana dasa ta kamar kana dasa wa kanka inuwa ne a gidan aljanna abu ayyub ansari ya ba mu labari ya ce lallai manzan allah sallallahu alaihi wa alaihi wa lokacin da aka yi isra'i da shi ya wuce annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ce mai ya muhammad ka umarci al'ummarka da su yawaita dashen gidan aljanna domin wannan dashen turbayarsa mai tsarki ce sannan ƙasar gurin ita kuma mai yalwa ce ma'ana wato filin gurin mai faɗi ne sai annabi sallama ya ce menene kuma dashen gidan aljanna sai annabi ibrahim ya ce masa la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi ahmad ya fitar da shi shaykhul albani ya hassana shi ya uwa iya daga cikin falala ta wannan kalma ita kofa ce daga cikin kofofin gidan aljanna hadisin qais ibn sa'ad ibn ubada annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ala adulluka ala babin min abwabil janna bana ma nuna ma wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba sai ya ce eh, faɗa min ya ma'aikin Allah sai annabi sallama ya shine faɗin la haula wala quwwata illa billah imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi albani ya inganta shi ya yan uwa iya daga cikin abin da ke nuna falala ta wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah yana daga ciki falalarta ita dalili ce da take sa Allah ya kankare mutane zunuban su matakar ga mai fadarta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani mutum a bayan ƙasa da zai ce la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu hukafaya sai an kankare masa an lullube masa zunubansa koda sun kai yawan kumfar kogi wannan hadisi imamu ahmad da imamu tirmizi suka rawaito shi imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan ya yi kuwa iya daga cikin abin da ke nuna falalar wannan kalma shine hadisin ubada ibn samit yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya juya da daddare mana ka kwanta kuma sai ka tashi ka juya tunda dan adam yana juyi a nan gurin akwai addu'ar da ake yi to sai wannan bawan Allah ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar yace wala hawla wala quwwata illa billah in ka faɗi wannan kace allahumma ighfirli to Allah zai gafarta ma in kai addu'a Allah zai karba addu'arka sannan in je kai wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in tawadda wa salla qubilat salatu in yi alwala ya sallah a cikin wannan dare Allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan sallar da ya a wannan lokaci ya yi uwa wannan hadisi imamu turmidi imamu bukhari shi ne fitar da wannan hadisi imamu bukhari shi fitar da wannan hadisi na daga cikin abin da ke nuna mana falala ta wannan kalma shi ne duk wanda ya faɗe ta a hadisin muslim hadisin umar ɗan kafa annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna cewa idan mai kiran sallah yana kiran sallah za ka ringa faɗar abinda mai kiran sallah yake faɗa abinda mai kiran sallah zai faɗa in yace Allahu akbar Allahu kama in yace Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar in yazo gurin ashhadu an la ilaha illallah ya faɗa kai ma ka faɗa in yazo ashhadu anna muhammadar rasul kai ma ka faɗa idan yazo gurin hayya ala sala anan gurin zaka ce la haula wala quwwata illa billah a wannan hadisin annabi sai salama yake cewa to duk wanda ya fada haka yake faɗar haka ya rasu yana mai faɗa haka yana mai imani to lalle wannan zai shiga aljanna kamar yadda yake a cikin hadisin muslim daga umar dan kattab ya yan uwa wannan lokaci ba zai bayar da dama mu faɗi falala na wannan kalma gaba ɗaya ba amma dai wannan yayi mini zuwa ga falalarta zuwa ga kibarta zuwa ga faɗarta kamar yadda shekul islam ya faɗa wannan kalma ce da ake faɗarta wajen isti'ana ba ana faɗarta ne wajen istirja'i ma'ana wajen neman taimako wajen neman tanyo da agaji na Allah tabaraka wa ta'ala akan yi amfani da wannan kalma amma idan ana cikin musiba ana so a fita daga cikin musiba to nan ana karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma izzil islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikeen wa dammir a'daaka a'daa ad-din wa ahmi ad-din ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatina wa la umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا لا a قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا min. لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك من محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجعل عاقبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله تبارك وتعالى بسم الله